wanga zango ne na biyu a ciki na gwagwarmayana godiya ga ubangijinmu godiya ga ubangiji assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku masu kallon mu a cikin wani shiri mai suna taskar kaniyod wannan shiri dai shiri ne wanda yake zama kwanan kafa ta farin wata sha kallo kuma shiri ne wanda yake nishadantarwa yake faɗakarwa akan abubuwan da suka shafi masana'antar kanewood a mukan kira su don su zo ku ji a bakin su tun da kan masu bada umarni masu barkwanci masu shirya fim din mawaka kai hamma da marubuta har kullum dai suna na muhammad sana da mu da nake shirye shirye ke gabatarwa bakon namu dai ba wani bane kun taba ganin shi ko kun sha jin shi a wannan shirin yau dai kusance karo na biyu kenan wanda ya ƙara amsa goron gayyatar mu a cikin wannan shiri namu mai suna taskar kanyud ah, assalamu alaikum amin wa salam to kamar da masu kallo suke gani ba sai <laughs> na yi dogon bayani ba kowa dai ya ga wannan fuska ya zan shi ne wanda aka sani da ah, yusuf haruna babanci ne yes amma dai an ce waka baki mai tafi daɗi ya kamata ka gabatar da kanka da kanka da kuma matsayinka a wannan ah, masana'anta ta ku Uh, jama'a masu kallo da saurara mu wannan shine baba cinedu ogorongodo wanda aka fi sani yusuf haruna amma wanda duniya ya fi sani da baba cinedu dan gidan mama gandai dan gidan ci kwado <laughs> to wai shin masu kallo su kana cin kwado ne ko ko ne <laughs> saboda ko ne shi a cikin kiyan ka sai ka ce a ah, dan gidan ci kwado eh, eh. to kaga wani ce to akwai kwadi kenan ah, kai ma dai kai magana ba ka ce in kiya ba <laughs> to adalla wasu kallo to za mu iya cewa babin ne du kai dai ba wako bane kamar da na faɗi a matashiya ta wannan shirin na gabatar don haka duk da haka akwai abubuwa da suka gabata daga lokacin da muka fiyar da kai har zuwa yanzu tunda an samu watanni masu ɗan tsawo don haka za mu so mu ji abubuwa da dama a bakinka za mu je kai tsaye kawai game da abubuwan da suka shafi wannan masana'anta mm. shin za mu so mu je a masana'antar kaniwood a abubuwa da dama a rigingimu kullum idan ka shiga yanar gizo kana bude peji ko a ce facebook ne ko mm. instagram ko wani kafa haka ko youtube sai ka ga an postin wani abu wani da wani suna kaza wance da wance suna kaza me yake jawo irin wa'annan tashin hankali tukuna kafin mu je sauran batutuwa suna kaza kamar rigima kenan eh one and the one ana rigima eh, the one chan the one chan ana rigima eh, duk da abun yanzu ya dan yi sauki amma dai har yanzu akwai shi ko yayi sauki zai dawo kamar kai wale da kanka ah, a duniya gaba daya hmm. menene wanda amma ka kana musulmi hmm. menene ka fi girmamawa addini naka addini krista me ya fi girmamawa addini nashi mm. to kuma a cikin addini nan akwai gida-gida ka samu wannan darika wannan izala a izala ne ka samu gida-gida to ko malame wanda shine abun da addini mun yarda da shi muna girmamawa daga kristen zuwa na musulmi su kan su isu isu idan ka zo an ce wannan izala ne a cikin izala ka samu wannan yana fada da wannan to wannan addini kenan bai laifin kana tunani a zauna lafiya kada ka wala da kanka duniya ce haka Za ka samu wani wani abun ka iya kana hasada amma bai san kana yi ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum bil hasad fa innal hasad ta'kulu al hasanati kama ta'kulu an-nar al hmm. saboda shi manzan Allah ya san zuciyarka Allah ya halicce ta ne da hasad hmm. zaka iya jin kana yi amma baka san kana yi ba hmm. to a cikin gwani gwani a gidan ma a cikin gidanku ko sarauta ce za a zo a yi a cikin gidanku in aka yi wani ba kai ba sai ka ji zuciyarka ta yi zafi sai dai kai ne he annabi ya ce kai control ma'ana ka daure ka amma inda ba ka control ba to mm. kuma ba kowa zai control mm. so da haka dole zaka samu wani abin hasada ne wani abin rigima ne wani kuma an daɗe ana mai hasada ne gaba zai ijira ba ya faɗi dole a rigima boy a magana ka ce wai ko wata masana'anta mm. a duk duniya wacce take tafiya kai ɗaya lafiya lau babu ita to ai mutane suna ganin cewa ku naku yana kuna bayyana abin da yawa za a yi abin ko da an yi din misali kamar da ka faɗi akan yi hmm. amma ya kamata a ce ku ya ku ana yi ana rufewa hmm. a kashe tunda akwai ƙungiya akwai abubuwa da za a zo na a sasanta a fahimci hmm. juna amma da zaran an yi sai ka ji mutum ya fito kamar jira ake ana yaɗa shi ana faɗin wani ai shi sa manzo Allah manzo Allah ya magana tun lokacin maganganun duk da manzo Allah ya faɗi a lokacin wancan lokacin sa har duniya ta nade duniya ta gama kyalekyalanta magana shi tana daidai da wannan zamanin babu wani zamani da ya taɓa wuce magana manzo Allah babu shi duk wani zamanin da za ka yi za a yi sai kaga ya zo daidai da wannan uh, eh, zamanin mm. to abu ɗaya ne ka san akwai abin da ake ma iyaka mm. ka ji ko mm. za ga wani abu ne da za ka yi kai dai ya kamata a ce kana kwaba mana ka in ka ga matsala eh. dan a gyara kai dai shirya ba gun ka take ba eh, ga Allah take amma za ka yi karika bakin kokarin ka wurin ka ga cewar an tafi daidai amma in ka ga abin da ba daidai ba kuma kakka ɓoye ka fito ka faɗi wannan abu ba daidai bane dan a gyara mm. wannan daidai ne alhamdulillah wannan dai ka yi bayanin cewa ko a ina akan iya samun wannan kuma shi yasa yi yake faruwa a masana'antar mm. kano wanda ya zama kawai ma hakan ne ya zama ruwan dare ne kawai ruwan an dade ana eh, to alhamdulillah mu je tambaya ta gaba wanda yake ya mm. shafi wato abubuwa da gudunmawa da kuka ba wato wannan kasa ta mu da wato Najeriya wajen ci gaba musamman a bangaren siyasa idan aka ce a yan fim a duniya ma suna ɗaya daga cikin wayanda suke taimaka ma mutum idan ya tashi yin wato kamfen ma'ana wato wajen yayata mutum a nemi a zaɓe shi mun taimaka da dama hmm. musamman a wannan shekaru hmm. mutane da dama suna ganin cewa ko kuma ce waɗansu daga cikin ma fim ɗin naku suna ganin cewa ba wani abu da aka yi ma fim hmm. ba a gani a ƙasa ba eh, musamman ku mawaƙa tun da kai ma kana waka ba wani abu shin ya gaskiyar lamarin wannan abu da ake faɗin kuna korafi da gaske ne ko dai a'a ku dai kun yi ne don kishin ƙasa don kishin waɗanda kuka zaɓa su yi ma ƙasa aiki tsakani da Allah. Kai, idan ka haɗa mutum ɗari suna tafiya ɗaya alƙur'an saba'in ba wanda ke kishin ƙasa me dalili me hujjanka a yi mafi akasari kowa ya fi kishin aljihun shi akan ƙasar shi matsala ita gaskiya ba ta daɗi ne mm. akwai wanda ya san wancan abin da ake can fa gyara ne mm. amma saboda aljihun shi bai jike ba mm. billahi la illa in gyara akwai wanda ya zo taɓa gaya mai ce wai babancin da naji an ce ana haƙan mai Hmm. kuma na gaske ne hmm. na ce ai kai state ɗinka ne da Allah ka yi bincike <laughs> sai ce to ba zan ɓoye maka na bincike na ji an ce ana yi to kana ga kamar yaushe zai abun nan zai zo na ce to wala Allah zai iya ɗauka shekara goma ko sha biyu ko ce to ai kaji matsalar hmm. na ce ƴaƴanka su amfana ce wallahi shi bai bukata ƴaƴan shi su amfana shi yanzu yake so a yi yanzu ya samu hmm. misali nake gaya maka sannan akwai wanda ya taɓa samu na ya ce lokacin da aka samu wuta hmm. wuta ta fara gyaruwan nan sai ya zo yake cewa shi ya kasa ba sa cinikin kankara shi yanzu akan wannan kadai billahi la zai da zai rigima da gwamnati saboda mm. cinikin kankararsa tana raguwa misali ke gaya maka eh. to mafi akasarin mu idan ka ba wuce da kaina ba mm. mafi akasarin mu mun fi kallon me za mu samu akan me kasar mu za ta samu mm. ka gane to shi yasa irin wannan matsalolin wai ka ji mutum ta ce na kishin kasa to zai iya hmm. amma ba kuwa bane gaskiya ba kuwa bane wanda kana yi ne din yawa me zan samu in ji kamar koshi na in sa na eh, to an yi duk da haka duk da wannan kokari da kuka yi din da kuma an yi din din a samu din hmm. amma an waye gari a yanzu karshe karshen wato wannan zango na hmm. wato siyasar da ake ciki a yanzu a waɗansu daga cikin yan fim din a waɗansu jihohin hmm. ana kama su ganin wai suna waƙe-waƙe suna zagin waɗansu hmm. kwanan nan ya faru a jihar kebbi hmm, inda aka yi ma waɗansu wato duka aka yi masu jiniya jina ita rayuwa idan kai abu lokacin da kake bin mutum kana mashi abu ah. farko idan wata idan kiran kai ya ce ku zo ku yi lalle kan a siyasa akwai wanda ba adalai ba da yawa za su kira ka a yi hudda su ki kyautata maka to amma misalin da zan maka na jihar kebbi ina jin shugaban mawakan gaba ɗaya na jihar kebbi abokina ne ko mun hira da shi mafi akasari matsalar da suke fuskanta ba da gwamnan suke samun ta ba a da mabiyan gwamnan suke samun matsalar ba shi gwamna ba to idan suka samu rigima da mabiyan gwamna sai ga ina za a huce ka gane hausar mm, mm. sai ce bari in huce akan gwamna ai shine mai gidan shi amma wannan mafi akasari gaskiya kuskure ne mm. shi wanda ya maka shi ya kamata kai ma ba wanda kuma bai maka ba ka gane dan da yawan su mun yi magana sun ce ni wani problem da gwamna mm. amma wani na gindin gwamna ni na kusa da gwamna ya rashin adalci mm. wani ma ce wani ne ya rashin adalci ba gwamna ba mm. to tunda ba gwamna ya maka rashin adalci ba ka fuskanci wanda ya maka din kai mashi mana ka gane to amma mafi akasari ba wasu kadai ba mutane da yawa haka suke lokacin da kake rigima nake rigima da kai sai in ga cewa to ai ni ba kai waye mai gidanka ina kake samu bari in rigima da mai gidanka shine daidai yanzu a cikin mawakan nan akwai wanda in ka ji hujjar shi sai ka tausaya mashi kace eh, yana da hujja domin waɗanda suke gwamna ba kowa ke hudar shi ba dole akwai matakin tsani tsani kai ne linkin dina da gwamna da kai nake hudar gwamna bai san ni ba kashe ta bai ma ai wasu da gwamna su wasu bai san wasu kuma in ya san su shi bai da alaka da su hmm. shi wanda yake da alaka su wane ne ya kawo su ka gane wane ya kawo su gurinka. shi kuma wane ne zai iya wa wata roman demokradiya ya shigo ya samu amma ya kyautata mana kasan shi ka gaba da mutane suna korafin cewa ai da ya samu labari amma wayannan mawaka haka hmm. ya kamata ya doma mataki akan su wa'inda suka yi wa'innan abubuwa wanda suke tare da shi din tunda wannan gaskiya ne domin shi mai adabin baka hmm. rigimar da ake da shi ba ta ka kama shi ka kama duka ba ce eh. akwai yanda kake iya mai da maƙiyanka masoyi akwai inda kana gani wannan makina ne amma he in mai da shi maso ka gano ke magana eh. ana yin irin wannan oh. so abin da ya kamata su yi shine hmm. su wa'inda suka san cewa su ne jagororin wa'innan mutanen hmm. a wurin shi wannan gwamnan idan sun san ba su yi adalci ba hmm. to su ya kamata su fara maka su hukunci cewa mai girma gwamna mu muka ja maka wannan masifar duk gaskiya ne a hmm. dan an zage ka shi ma ya sani gwamna eh. mafi akasari mutane ne na kusa da shi suke ja masa wannan hmm. kai ka zo kai alkawari ka ce mu wani kaza sannan a cikin wanda suke zagin kuma hmm. akwai wanda ya amfana akalla ya shi mota ta biyar Ka kaga nake magana eh. wani ya anshi abubuwa wani kuma bai samu ba to sai aka yi haduwa sai aka ce to a haɗa taron dangi to idan da lissafi ni na san cewa na karu da wannan ya amfana na amfana da shi to ba amfani because wani kasa wani abu daya ita wannan shi adabin baka da kake gani mafi akasari inda yake da problem hmm. zan iya zuwa in ci mutuncin wancan na gama ci mutuncin shi ba mu jam'iyya ɗaya ma sai wata ran ya haɗu da mai gidana dama ni wani ke bi hmm. sai sa haɗu da mai gidana a wuri ɗaya sai ya zo sun dawo jam'iyya tafiya ɗaya kuma na dawo ƙarƙashin su kenan hmm. sai na ji kunya abin da ne mashi wata ka gane hausar rabin dole zan ji kunya abin da ne mashi wata to abin da ake yi sai a yi shi wanda ya maka sai kai mashi shi dama matakin shi bai kai na wancan ba ko kuma shi kama gwamnan sai ku mai waka ta sako sako hmm. mai girma gwamna wakilanka da suke tsakanin tsakaninmu da su ga abin da suke mana Ai ita waka sako ce hmm. cikin minti biyu ka kai ta idan kuka yi ɗaya kuka yi biyu kuka yi hmm. uku ba ɗauki mataki ba kuma kun tabbatar da cewa abu ne na media ba ba ko rubutu ne za ku iya rubutawa ku sayi fili a jarida ku rubuta mutum sako ne shi tun da ku ci yawa muna neman zama da kai domin a gyara wannan in ya ƙi gyara ba kaga shi jau to mafi akasari gaskiya akwai sauri mm. gurin mawaka da eh, gaskai saurin cin mutuncin wani wanda mm. dan bai kyautata maka ba wani bai kyautata maka ba mm. ka ci mutuncin na gaba da shi ka gane akwai kuskure a irin wannan shi kuma babban kuskure shine ka kama mawallafi ka na kaɗa duka dukan zai kawo masala ba zai kawo ba to ai waɗansu suna ta cewa ai an yi haka a kwanaki a Kano an kama mawakin an je an kulle shi kuma waɗansu suna ce ma ai an ƙara mai suna ne a Kano sun doke shi ba su doke shi ba mai magana ta Allah eh, a Kano ba su doke shi ba hmm. amfani suka yi da kotu ko da da karfi suka yi amfani a kotun suka rufe shi hmm. kotu suka yi amfani da ita hmm. to su ma in haka ne su mabiyan sai su yi amfani da kotu ka gane suna kara ma gwamnan bakin jini ne shi haka magana ta Allah da annabi babu hujja ta in wani yayi wani abu wanda ba daidai ba ka kira shi ka ce ka san sa ba shi ka kama dukan shi ba hujja idan zaka bi mataki da kotu ko na masalaha dole biyu ake ɗaya ciki ɗayan biyu ko abu matakin masalaha ko abu matakin kotu ka gane ya zo da hujja shi a zo da hujja a yi magana ka gane yanzu ba ku da wata kungiya ta mawaka ta kasa da ya kamata a ce tun da haka ya faru a jihar Kebbi kai ya kara faruwa a wani jihar a zona domin a yi ma abin a gyara lamarin muna da kungiyoyi daga nan har waje muna da kungiyoyi muna da kungiyoyi masu karfi da gaske hmm. to amma problem din kai da aka yi mawa hmm. in ka san kana da gaskiya kai za ka yi report ma kungiya an yi min kaza ga report din ga an yi min kaza ga abin da aka yi min ka gane a zauna mu ba ma bin kadi ta karfi sai dai mu nemi legal action mu kai kotu akwai kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ka gane ko a zo a zauna a nemi haƙƙin mutane ka gane to akwai irin wa'annan duk da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ita ma kala kala ce mm. yawwa ka ji magana kenan eh. alhamdulillah a za mu je tambaya ta gaba wanda kusance tun da kai mutum daga kano ka fito wannan tambaya kuma ta shafi wannan masana'anta ta ne sosai ta kano a mm. jihar kano mutane da dama suna korafin cewa har yanzu babu wani abu da aka yi ma wannan masana'anta ta kano kuma ganin cewa kano din ta fi karfi ko kuma ce ma a kanan take sosai kasuwanci ta tafin din jaruman duk waɗansu abubuwa da gudanar da fim din yawanci a kashi 100 kusan kashi 80 a kano ake yin shi to ana ta korafin ba a yi ma yan fim komai a jihar ba a ma yan fim komai a jihar Kano hmm. hakan yasa yanzu aka yi yan gwamnatin Kano ta yi yunkuri a karkashin wata wato hukuma mai suna Census Board ta jihar Kano hmm. inda aka ba da tallafi ma waɗansu daga cikin yan fina-finai har kusan mutane 460 hmm. wajen koya ma su dabaru harkar fim har ba su dai jari a jari da sauransu da abubuwa to kaga wannan ya nuna cewa kenan a jihar kano ta fara kokari wajen tallafa wannan masana'anta ta kannywood da kuma kawo abubuwa na ci gaba shi ne wani lokacin ka aka kawo magana kano ban san magana saboda sai aga kamar ko ina adawa ni ka ga tsakanin da gwamnatin kano ba da wani problem da ita mm. amma idan abu a karkashin ta ya daidai mm. shine kamar magana da nake faɗi yanzu yanzu ba zai yiwu wani a cikin gwamnatin kano ya yi abu ba daidai ba in zo in kalli gwamnan kano in ce shi sai dai idan tashi ta faɗo mm. a 18 ɗin gurin zan faɗi ba abin da ya shafe ni ba wanda zan iya fitowa in ce ai kaza kaza tunda nake hira ta kaga ban taba kawo magana gwamnan jihar Kano mm, mm. saboda ni ba shi yayi abin da na gani din yayi bai ta bangaren mu ba yawa a nakebi mm. abin da nake magana shine to ita wannan hukuma wadda ta shirye wannan abin dan tallafawa yan fina-finai a jarinci ai an yi baya kuma kowa ya gani a idan duniya an ce za a ba da jari wanda aka sa yan fim ɗin. suka zo suka yi rajista dubu goma sha biyar biyar kowa ya rajista kamfanin shi dubu goma sha biyar biyar hmm. in har iyalo an ta mutane sun rubuto mai miliyan talatin mai miliyan arba'in mai miliyan goma mai miliyan ashirin hmm. don fim in zai zaka yi shi fim din gaske hmm. miliyan ɗaya biyu ba ta yin fim din gaske in dai na gaske zaka yi dan kama kama ɗan jika na yi ka da haka aka suka rubuto yadda za a yi fim din to babu wanda aka ɗauki naira dubu ɗari aka ce ga jarin inda shi na ce ya fito challenge ɗina duk kano mutum ɗaya ya ce a baban du. ga takarda ta gwamnatin kano ta ban jarin dubu ɗari ko wani kaddara na dubu ɗari yanzu misali an yi a kwambe an yi wani abin nan na kiwon kaji an tallafa masu kiwon kaji sai aka ba su eh, masu kiwon kose masu kose sori masu kose kowa ya gani a idan duniya wata karamar inji wace ba gwamnati ba ta zo ta yi a gombe karkashin gwamnati mm. da aka zo aka yi sai aka ba su eh, dubu talatin talatin da buhunan wake ka gane da gas irin silinda din nan mm. dogo dan Allah mi dan Allah ba ba su jari ba nan Me kosai na da dubu talatin da wake da silinda mm. ai an ba ta jari kowa ya san an haɓaka ta to masu kiwon kaji mm. ka gane ko da kiwon awaki an yi a jihar katsina na ga yadda aka ɗauko kajin aka ba su da kuma jari a hannu ka gane ko an yi abubuwa da dama a wasu guraren na gani a kanan ma an yi an yi na masu kiwon kajin shi ma a mm, Kano mm. na ga an ba su kajin da jari Ƙarƙashin gwamnatin jihar Kano mm. amma da aka zo na MPM din da suka zo za a ba su jarin hard disk wanda ke cikin kwamfuta wanda ake saida naira dubu uku uku na cikin kwamfuta wanda he mai kwamfuta ma zai amfani mai kwamfuta ma ba kowace kwamfuta ba ba external ba na waje kasa akwai external hard disk eh, wanda ka iya zuwa a jona a kowace kwamfuta a zuba ma aikin ka ba aikin je ka kai ne aka ka zo za ka koyi kai kana harkar hatsi ka zo za a baka jarin hatsi mm. daidai yake a baka emtin buhu daya daidai ke da wannan na rantsi da Allah daidai ke da wannan kawai an zo ka zo da burin kai har ka hatsi nake yi gwamnati zo ku zo zan tallafa muku ta tara ku ku 400 eh. kowa ya ta dauko emtin buhu ya ta bashi ta ce gashi eh, shi aka nuna nufin cewa kenan a tallafin da aka yi bai kai bai dubu uku uku ake sai da shi duk wanda dan fim da ya ce min haddis din shi ya cire dubu uku ya zo ya hire ce baban cinye da ƙarya yake haddis din da aka bani ya kai dubu biyar dubu uku ku ya hoton gwamna hmm. amma abin da ya sa shi ba zan blame gwamnan ba saboda laifin gwamnan ba hmm. saboda salin program din an ce kwamfutoci za a bada hmm. shin da sanin shi aka yi hmm. wallahu a'lamu ba da sanin shi aka yi ba aka ba mutane hadis wallahu a'lamu kada in saurin jojin din shi to in ba da sanin shi bane ba ya kamata shi gwamna fa ya sani abin aka ba mutane darajar shi bai wuce dubu uku uku ba sai hoton shi shi gwamnan he rigar gwamnan duk wanda ya shiga taron kai ne za a yi ma empowerment za a tallafa maka amma abin da aka baka a tsaman ka na celebrity wanda in ka daga abu ma mm. ka daga yanzu ni in ka ban hoton dan siyasa mm. na daga shi haka in daga haka mm. Allah in ba mutuncin ka nake gani ba wallahi ba zan anshi miliyan ɗaya ba in daga haka ai hoto da to an baka rigar gwamna kasa Mm. an baka hular shi kasa mm. duniya ta zo ta dauka duk kun sa babu wanda ya shiga filin nan wanda ba da rigar gwamna ya shiga ba da hular gwamna mm. an dauko wata yar jaka da hoton gwamnan da abin dubu uku an baka dan daraja annabi wannan an talaba wasu ya kadi zuciya baka ganin cewa watakila sun yi haka ne domin a ƙara zuwa kuma nan gaba don a ƙara yin abin don abin mataki mataki ne oh to to to mamaki an yi yanzu kuma za a ƙara kira to ai kuɗin babur din da suka kashe zuwa gurin su je su dawo su je su dawo kadai yafi kuɗin haddis din wai nan gaba ko za a kara wani eh. o oh, to to to to eh, eh. shi kuma kamar in mai sai da buhun ne in an bashi buhun emtin buhu mm. in ya zo gaba ya bashi basilla kenan ai da aka sai ai duk wanda ya je a matsayin shi mai awo mm. yana awo mm. na hatsi yana harka hatsi ya zo gwamnati ta ajiye su je ka ka dawo ka gaya min duk cikin wanda ke program din babu wanda bai zuwa talatin talatin ba program din nan ka zo kuma karshe aka dauki yan buhu aka ce nan ka rika zuba aikin kayan aikinka ai shi aka yi musu ku ga hard disk ku rika zuba aikin ku ciki ba a baka kudin jarin aikin wanda zaka zuba a cikin shi ba hmm. ai jarin aikin wanda za a baka wanda zaka je kai aikin ka zuba a cikin hard disk din shi ya kamata a yi maka hmm. hard disk din nan idan ya kai naira dubu ashirin ma misali a ce babba ne hmm. ko dan dubu talatin to ai emtin buhu aka baka abinda ake bukata a baka abinda zaka zuba a cikin buhu in an ga dama a nuna hatsin ma ka baka buhun e to ai ba ban ba mamaki kamar da kake kokarin faɗi cewa watakila shi mai girma gwamna bai san an yi hakan ba shi yasa ne mai adalci anan eh, kaga watakila yanzu in ya sani ko kuma ya ji labari zai iya dubawa ya san cewa ah, wannan abun ba haka aka tsara shi ba da farko to ba rodo dole suka ne mm. in dai bai sani ba in ko da sanin shi mm. to an yi rashin adalci a wannan in kuma bai sani ba ya kamata ya sani ba rodo aka yi ma yan fim mm. sama da faɗi duk wanda ya fito daga tare nan ba wanda bai zagi ba a cikin wanda ba su zagi ba wanda suke tsoro suna jin tsoro bari mu fito saboda muna jin tsoron kada a daure mu hmm. amma duk wanda ya fito ya zage zage saboda ya san an raina mushi wayo ka fito kai da za a ba jari a baka emtin inda za ka dura jarin an ce maka kuma jari za a baka a kowane suka taso daga state state aka jawo su wannan abu saboda an san cewa an anshi kudaden su sun zo sun sai fam fam din nan da aka sayan dubu goma sha biyar biyar hmm. ai ba haka Allah ya kyauta amma masu kallon mu na san ana nishadantuwa ana ilmantuwa ana kuma jin daɗin wannan tattaunawa da muke yi da wato yusuf baban du wanda ya zo tun daga jihar kano ya zo nan studio mu a cikin birnin tarayya da don mu ji a bakin shi za mu ɗan je kaɗan mu dawo idan muka dawo za ku ji mu da sauran tambayoyi da za mu yi mashi akan abin da ya shafi wannan masana'anta ta kaniwood a dakacin mu. Najeriya shiri ne na musamman wanda yake zuwa muku daga nan farin wata TV inda muke wayar da kan al'umma akan yadda za su bi su tafiyar da al'amarinsu na yau da kullum wato lafiyar su kenan ɗabi'ansu na cin abinci da kuma sauran abubuwa. Shirin lafiya jari shiri wanda ya shafi yara, manya, matasa da kuma tsofaffi. ba a bar kowa a baya ba wato a wannan shiri na lafiya jari kasance da ni munira ahmad abdullahi a cikin shirin lafiya jari kar ku bari a baku labari domin kuwa lafiyar mu shine arzikin mu idan baka kai kanka asibiti ba cutar da ke damunka za ya kai ka to madalla barkanmu da dawo masu kallon mu kamar da muka ce za mu je mu dawo mun je mun dawo mun dan sharuwa kadan mu da dawowa alhaji yusuf babaji yawa barka yawa mun yi alkawari ma masu kallo cewa idan muka dawo za mu ci gaba ma da waɗansu tambayoyi da suka shafi wannan masana'anta ta kane mm. mutum to magana ko in ce tambayar da zan maka ta gaba ita ce tambaya akan abin da yake shi ma wakana a yanzu haka akan wato mata kai hamma da mazan amma kusance matan sun fi wato an fi danganta laifin akan mata mm. waɗansu daga cikin manya-manyan jarumai da suke aiwatar da waɗansu abubuwa ganin kuma masu kallo suna ganin ai su waɗansu ne da ya kamata a yi koyi da halayensu tunda su masu wa'azantarwa ne waɗansu ma sukan ce 'yan fim malamai ne don sukan fito a fim su nuna ma mai wani hali in a ƙarshen shi ga fa abin da zai dawo to ya kamata ko idan za su yi rayuwarsu ta yau da gobe wataƙila ya kamata su ringa ɗan kama kansu suna sa kai waɗansu abubuwa nasu don mutane kasu doke su a yi su ma dai ga halayensu don haka mutane da dama suna korafi musamman a yanar gizo a cewa waɗansu daga cikin 'yan matan suna shigan banza kwanakin baya wata jaruma ita ma an ce ta yi birthday ta yi shiga mutane ana ta surutai shin babu wata ko kuma wani kungiya ne da yake gudanar da wannan masana'anta taku har kullum muna magana nan babu wata ba tsari ne wanda za a zama cewa akwai doka da oda idan mutum ya kauce hanya a kokarin a dawo da shi mm. akwai mana eh to me yake jawo waɗannan abubuwa eh matsalolin inda suke faruwa shine ka gane mm, mm. ka san akwai kungiya wadda kungiya ta mu ta mu ita ke da hukunci akan kowane danta. idan ɗanta ya laifi ita ke da hukunci akan shi ta ce ya yi laifi ta yi mai kaza hmm. idan bai yi ba ita ke da hukuncin wannan hmm. in za ka manta ina nan a kotu jaruma a bayar ta taɓa wani laifi masana'anta ƙungiyar fim ƙungiyar mutum fim ta ce ta kore ta hmm. ka gane E to su ma kore lokacin za su yi kore abin da ya kamata su yi ka san akwai abubuwa akwai shi addini ma gaba ɗayan su taken shi nasiha ne akwai yadda zaka shiga wa mutum da magana wadda kowa ya shi to dole ma ya nadabta akwai kuma yadda za ka mai fafafafawa sai biya maka kuma ta fafa da shi to akwai yadda ake iya idan haka ka isa da mutum za ka iya kiran shi ka zaunar da shi kai mai magana akwai yadda kake mai magana imamu malik allah ya da shi imamu malik akwai idan marubuci cikin marubutan wannan zamanin zamanin da ke yi wani rubutu wanda ya bata ya kuskure wanda ba daidai bane abin da ya yi mm. imam malik ba zai hau mimbari ya kama zagin wani malamin ba oh. imamu malik sai ya je gidan shi tattare sai dawo gidan in ya je sai rika kankara wani abu a gidan a ginin mm. sai ya ji kamar ana kankare gidan sai dago ga waye mm. sai ya ce alhamdulillah ina fatan matar kama ba ta san ka fito ba mm. sai ya ce eh shi to alhamdulillah na so ne in maka nasiha akan abu kaza abu kaza abu kaza abu kaza ka gano ki magana to zai wahala imam malik ya mai wannan gyaran washe gari baka ga da kanshi ya fito da kanshi ya ce abu kaza da ne jama'a kuskure ne da kanshi za ga ya fito yana cewa jama'a kaza abu kaza ka gane to idan kai koyi mm. da yanda Imam Malik yake yin sa mm. to ko a malaman mu na wannan zamanin inda za su yi koyi da wannan za su zauna lafiya misali ke gaya maka mm. su da muke koyi da su because idan wani malami ya hau mimbari yana cin mutuncin wani malami idan ka duba malaman mu na ba annabawan ba su haka ba sanan malaman mu na ba ba su haka ba ka gano ke magana sai a duba ya suka yi yanda za a yi gyaran kai idan kana da kunya wani malami babban malami ya zo gidanka ya gaishe ka ya ce maka wani i abu kaza abu kaza kaza ne ka yi kuskure hmm. wallahi sai ka ji jikinka ya baka cewar kai mutumin da gaske ke gyara ki so amma lokacin da ya ci mutuncin ka a gaban mabiya sai ga to wannan ai cin mutunci ne da ya kona min mutunci na a gaban mabiya na hmm. ni ma bari in koda na gane daidai yake yi hmm. ka fahimci abin da ya faɗi daidai ne sai kai ma ka fito bari in kare ma na mutunci a gaban mabiya na dan ka rasa mabiya to wannan shi ke jawo ai ta daga daga amma idan ka duba yadda imam malik din ke yi ba ho zai ma gangan gangan ba mm. kan ma wani ya san ya zo gidanka mm. saboda kada kai gyaran gobe a ce ai an ga imam malik ya zo mm. shi ya ce me gyara zai zo ya rika karta gina wannan kana nufin cewa kenan yan waɗansu daga ciki ba sa bin hanyar da za su yi muku nasiha ƙungiyoyin akwai yadda ake yi idan za a kira mutum kada ka zo kawai fada na kore ka sai kai maka cewa to zo mu rigimar ka gane ke magana eh. sai a kirawo ka eh. in aka yi ma jan kunne ɗaya biyu ba kai ba saboda babu wanda ba ya kuskure eh. to sai fatattake ka an sa maka eh, me yasa su masu yin hakan musamman na ina zuwa kan wannan masu yin haka din so kuma mafi akasari mm. yawanci ko da ke yanzu ma yan kallo sun fara ganewa kowane mutum akwai irin yanda ya tashi a gidansu mm. yanda ya tashi a cikin gidansu mm. because idan gidanku an baka tarbiya idan gidanku an baka tarbiya ba zai yiwu ka fito ka yi dan neman kuɗi ko dan neman a sanka a duniya kai wani abun ba na dawo kan masu yin abubuwan ya gane ni yanzu a fim ko nawa zaka bani ka ce min in rike hannun mace hmm. ba zan ba kuma na baka wannan maganar duk wani wanda ya san duk wanda ya ba dauke ma kowa ba hmm. duk wanda ya sanna a fadin duniyar nan duk inda ka sanna da garin da ka sani hmm. wanda ya ce babu wanda zai ce ya taba gani akan titi na rike hannun mace ban taba yi ba orientation din da ka samu a gidanku sannan iyaye a gidaje suna da lapsus kuma akan ƴaƴansu su ma Hmm. saboda ba zai yiwu ba kina yata kina ko kana dana na san control ba kowa ke control wani abin zai fi karfin ka hmm. amma akwai abin da dole kai ma ka dage ma danka hmm. saboda ba zai yiwu ba idan danka ko ka gidanka da talauci a yanzu ya zama wani yana kawo kuɗi ya zama ana jin tsoron shi ko ana jin tsoron ta ba wannan ɗaya ga cikin kurakuran da ake samu a cikin rayuwa ba wai a yan fim ba a cikin rayuwa entirely idan gidan ku wani ya fi kuɗi za ga an fi jin magana shi eh. an fi girmama shi ko da ba daidai yake ba to wannan yana daga cikin kuskure to idan har Allah da kanshi zai ce ku fitar da kanku da 'ya'yanku da ahalinku daga wuta hasibu anfusakum wa ahlikum nara domin Allah ne da kanshi wannan magana in Allah gana ce fusa kun ya ce ku fitar da kanku ku na nara ku fitar da kanku daga wuta amma ya ce wa ahalikum da ahalinku gaba daya to kaga wannan haƙƙi yana kan kake kenan Allah ne da kanshi ya baka wannan doka magana Allah doka ce ba shawara ba ce a doka ce wallahi hmm. in ka tsallake ta wallahi ka tsallake doka duk inda magana Allah ta zo doka ce kawai hmm. ya ce ku fitar da kanku hmm. da ahalinku daga wuta hasibu anfusakum wa ahlikum nara qudu hannasa wal hijarata alaiha malaikatun giladun shidadun la yasuna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun so wannan inda Allah da kanshi zai baka wannan dokar ka tsallake ta Allah mm. kai ka rika ganin cewa in ɗanka ya abu ma ba komai bane mm. you don't care ka tsallake dokar Allah to to dole kuma ka gaba daidai ba gaba daidai ba to ya kamata iyaye ya zama na ƴaƴan ‘ya'yansu suna iya ba su doka mm. idan kaga ɗanka ba zai ɗauki dokar ka ba duk sa ya kawo kuɗin ka ƙyansa wallahi sai ji a jikin shi ka ce baka ci ai ana akwai iyaye masu irin wannan wanda in suka lura abin da kake ba daidai dai ka kuɗi ce dauki kudin ka tafi hmm. kai kanka in ka tafi ka ka ce kai kana ga nuna cewa su abubuwan da suke faruwa a masana'antar wato yana orientation ne daga su yanzu a cikin masana'antar tamu misali akwai wadda hmm. bari in baka misali bai kamata ba in ka misali ba hmm. yanzu tsamiya idan ka bata miliyan daya ka ce ta fito da kudin ɗinta wala ba za ta fito ba misali ke baka akwai irin su irin su irin su a ciki har daga orientation ne na cikin gidansu Mm. wace wani me aka koya maka ya a gidan ku yake mm. ko da ka ban dare daga ba za ka tana gidan ku ya ake mm. ka gano nake magana so akwai wasu abubuwan hada laifin iyaye kun wannan ma ina magana magana ba ina magana ne akan yan fim kadai ba a'a idan ka duba a kowace irin unguwa da kake kowane gari kake zaka samu irin wa'annan wanda idan aka samu dama yaro ɗaya daga ciki ko yarinya ɗaya ta samu fice tana kawo kuɗi a gidan sai a rika jin tsoron magana ta kadai ake bi ko an san ba daidai take ba to ka ganin gurin an saba ma magana Allah to dole a gaba daidai ba to mu ga wannan problem din gaskiyar magana ina ga maka suna faruwa ne akwai matsaloli da yawa hmm. wallahi amma ba wai daga fim bane mu a masana'antar fim alhamdulillah hmm. akwai waɗanda muke zaune da su kiristoci ne hmm. amma ɗabi'un da ake yi na musulunci suka yi sha'awa suka zama musulmai a cikin masana'antar ɗaya dukkan su kowane fitaccen darakta ne akwai Hassan Gig ta yi gig ya zo a kiristan shi zo amma ɗabi'un da ake yi na musulunci suka burge shi ya musulunta kuma ya riƙe musuluncin sama da wasu musulman akwai cidi mafiya hmm. ibo ne wancan bai rabe wannan ibo ne cidi mafiya hmm. ya zama sadiq mafiya ɗabi'u ba wanda ya ce mu cidi musulunta hmm. babu wanda ya ce mai zo ka musulunta da kanshi ɗabi'un kyawawan ɗabi'un da ya gani idan har a cikin masana'antar fim babu kyakkyawan ɗabi'a har wani kristan zai zo cikin ta musulunta ai ba zai yiwu ba to ya kamata mutane su rika mana adalci su sani a cikin mu akwai bandararru a cikin mu akwai wanda kuma ba bandararru bane ba dan ba zai yiwu a ce a kowace masana'anta a ce duka mutane iri ɗaya suke to madalla a wannan ya nuna kenan yana da kyau wato tun daga farko tarbiyya a fara gina ta tun daga gida ba ma harkan fim ba duk inda ka je zaka kama kanka ka yi harka ta yi sana'ar ka tsakani da Allah in kuwa ka samu tarbiyya tun daga wato rashin tarbiyya tun daga gida idan ko ina mutum ya je wato zai amfani da wannan rashin wannan tarbiyyar abinda ka koya a gidanku aka mm. baka dama a da shi zaka rika yi wallahi akwai wacce ina gaya maka in zaka bata kuɗin duniyan nan ba za ta yadda ta yi wannan ba saboda ta san ba ma za ta koma cikin gidansu ba mm, yawa da irin wannan shigar ba mm, ba zai yiwu ba to su koma su nasiha ina faɗi ne ba wai ina cewa ba daidai ba ne ne a yi nasiha amma akwai hanyar da ake bi a yi nasiha malamai duk sun san wannan mm. ni dan ba malami ne amma in ka tambayi malamai to za su gaya maka yanda ake bi a yi nasiha ita mm. eh, nasiha ba ka zuwa ka je ka jo ka hau kan wani guri ka ci mutuncin wani mm. wannan ba zai sa ya natsu ba wannan ba zai sa ya natsu ba alhamdulillah a duk da haka dai muna nan dai a bangaren kalubale da su dai ke ta wakana a cikin Kano din a Kano a kano kusance kamar da ne bayani ba sai na kara nanatawa ba mm. mai kallo ya san abin da nake nufi in na kira kano akan abin da ya shafi kannywood mm. ma'ana dandali ne na yan fina-finai mm. an waye gari a firin da muka yi da kai kwanakin baya na ce na tambaye ka wani daga cikin jaruman irin su na briska suna kirkira da za su bar ma kaniwood din saboda ana kama waɗansu daga mm. cikin mawaka daraktoci game da abubuwa da ya shafa wato wannan harka na siyasa to yanzu kuma haka katsam wani daga cikin jarumai ya fito a cikin yanar gizo yana ta bayani wato adam a yake cewa zai ma koma wato a iko da zama ya bar wato masana'antar kaniwood ko zai koma ne ko ya koma din to allahu alamu yana ta dai bayani don haka me ya jawo wai shin ake ta kokarin a zami ma kano din ne eh ka gane ka san ita sana'a ba musamman sana'a ta ba ma coach coach irin sana'a ba ta gari dai bace hmm. ita wood da kaji ana faɗi ai Kano ce eh, Kano wood hmm. ta Kano kenan ita hukunci ita iya Kano take da wannan kenan yanzu in ka ga dama za ka iya sa wood Hmm. kaduna kenan yan fim din kaduna ai suna ne ba wai sunan yan fim ne gaba ɗaya na najeriya ba yawa yawa yanzu ina sa funtowood garinmu ne hmm. ba wanda isa yana ni mm. in je mata rajista in komai mm. ka gane mm. a ƙarƙashin kani din ko misali akwai arewa film makers akwai wa guilds of artists yawa akwai mofan akwai wa duk da Ko kowace kungiya zaka ga an bubbude ta buɗe ta ake za ku je ku buɗe ne a rajista a samu wa zai rike rukon shugabanci daga baya a zo a ce a yi zaɓe wanda ya ga dama shiga kungiya wanda bai ga dama bai ce bayan cikin kungiya ina wurin kaza ita kungiya kawai babban amfaninta tana da amfani kungiya amfaninta shine tana united ɗinku mm. idan wani abu ya taso tsakaninku da gwamnati mm. ita za ta shiga tsakani ta zama mako kamar uwa uba a gurin gwamnati shi yasa kai ji lokacin da ke magana akan magana ba zan je rijista da gwamnati ba mm. babu wata kungiyar da ce mutum ɗaya kadai ya taso shi kadai ya zo ya rijista da gwamnati shi ce maka ba zai yiwu ba amma kungiyar ku za ku rijista da ita ita kungiyar ku ta rijista da gwamnati idan gwamnati tana da wani abu da ku sai ta idan tallafi za ta yi muku turu wannan kungiyar za ta yi muku yanzu kamar wancan abu wannan empowerment da aka zo aka a Kano to da turu kungiya za a yi kaga in turu kungiya ne yan kungiya za su san me za a yi ya za a yi tsarin nan amma kawai burin burin aka yi muku an tara ku an maku an ce za a ku jari an zo an baku hard disk mm. kaga nake magana amma a kungiyance ne kun san me za a yi in kun san ba zai ba za ku ja mutanen ku su zo ku ji kunya ba mm. to kaga da kungiya kenan mm. to ita amfanin kungiya zan baka dan misali kadan akwai wata kungiya nata ita kungiyar nan ta kanikawa ce ta Najeriya gaba ɗaya ko ina ko ita nata ko ina ka gane to akwai lokacin da aka hana hawa babur a wani state ba na kama suna ba gwamnan sai ce to bari ya kanikawan kungi a wannan din adalci zai kawon adalci bari ya ba su jari ya ba su wani abu saboda an hana babur kanikawan babur ina za su ba su da abin yi to he nemi wacce kungiya zai nema nata wannan kungiya ya neme ta duk wanda ke da rajista da wannan kungiya ya samu roman wannan abin wanda bai da rajista da kungiyar kaga bai da roman wannan abin kaji amfanin kungiya to yanzu kamar mutum ce na ba kaniwood idan ya san cewar a kaniwood dinnan ba za a mar adalci ba zai iya canjawa ya ce to na koma kaza wannan ra'ayin sa ne a kungiyance ta harka fim wannan ba zai hana hukunci ya hukunci a fim ba in ba daidai ba amma kungiyar dai ba dole ba ce ba dole bane kai wannan kungiya zaka iya zaba wata kungiya kai ta ko a ma kungiyoyin ai rigima suke to hakan yasa ya ce zai bar wato Kano din domin ya kafa wata nashi kamar da a ina a shi ne ma misali ai nake gaya maka mm. ai dama shi ai ba Kano ke zama ba mm. yana Kaduna mm. so amma duka dai saboda ita Kano ta zama cibiya shi yasa kowa yake bin Kano ka gane so amma a Kano ma kungiyoyin ai akwai daban-daban akwai kungiyar da ta fim din ce da waccan kungiyar da wannan kuma ba ma a shiri har yanzu kuma kungiyoyin kuma duk duk kuma a karkashin mm, oh, eh, sai ake kowa da tashi to mu je wato bangaren fina-finan da ka shirya da mai kallo ya gane cewa a lalle fa kai mai shiryawa ne kuma mun san kai mawaki ne haka kuma kai jarumi ne mm. da haka mu fara da abin da ya shafi fina-finan da ka shirya eh. za mu iya sanin fina-finan da ka shirya wanda sun fito kuma sun wakana duk da ka taɓa kuɗin waɗansu wataƙila akwai wani da aka yi kwanan nan eh to kaga mm. yanzu dai akwai shirye-shiryen da nake yi na yin wasu fina-finai wajen guda mm. hudu mm. to amma mafi akasari yanzu gaskiya na fi concentrating akan waƙoƙi ne yanzu akwai wata waka da nai da zan je wadda zan je in yi ta a Nijar a Agadas ita kuma a ba ta siyasa wata ta wannan ce ita kuma mun haɗu da yarinyar ne ita wadda zaune waka akan ta a Instagram daga danna mata like kawai ta turo da maganganu da maganganu da ta turo da waye mm. akan wannan ne wakar mm. ka san shi mawaki yana iya samun dan abu kadan ya sa shi waka to akan dalilin wannan ne wakar kuma mm. kwanan za ta insha Allah zan shooting din wannan wakar za ta fita na ma yi audio ta yanzu eh, haka eh. na yi audio wakar eh. sannan akwai sanan akwai sanan na je Neja muka haɗu da mun ka zo wasu suka zo suna gaishe ni wata yarinya ta zo ta gaishe ni kyakkyawa da ta zo ta ce da Allah za ka yi min waka kawai na ɗauke kai na ci gaba da magana da wani ta ce waka za ka yi na ɗauka wasa take na ce wa Allah ni kuma dan nauki na nace ai wannan harka ce ta irin Adam iya Zango eh. su Yam Sharif mm. su Usaini Danko mm. su wane ne da sauransu dai eh, sai S Breka na yaran nan Breka su waye eh. su ke waƙa soyayya ni mai ɗan waƙa soyayya ni da ke ta siyasa ko ta ban dariya ta komadi sai ta yi dariya da ta yi dariya na ce mata ta ce to amma sai ka yi min waka ne sai na ce kuma ba zan maki waka ba ne mm. ta miƙe ta ce Allah ya kai mu waka rantsuwa ta ba mm. sai ni mamaki to taya na ce to ni ai kuɗi mm. na ce kina da kuɗi mm. ta ce bani da kuɗin ci ta iya ni waka ta ta siyasa kin san waka siyasa ni kuma ina wasa nake mata ma eh. waka siyasa ta kuɗi ce eh, dan haka kuɗi zaki biya in maki waka amma ni haka kawai in kama sunan ki in maki waka baki isa ba <laughs> ita kuma ni ka gane ko ina take abin na mata wasa amina serious ita kuma tana ta mai da abin wasa ita madan eh. da ta tashi za ta tafi ta ce babanci na du na ce to na tafi na ce to sai anima ta ce amma ka sani ba wallahi sai ka wakan nan sai ni abin kamar da wasa da ta tafi a daren ranar kawai sai na rika wani sai na shiga wani mafarki kamar wasa ba mafarki na tsoro sai na ga ah, an kawo min kuɗi sai na ga kuɗi a hotel ne tun ina kwana ba garinmu ba ne eh. sai na ga muna mafarkin mafarkin kuɗi mm. ga kuɗi an kawo min an bani a cikin wani eh, wani leda mm. kuɗin da yawa mm. ina ta murna rungume da kuɗin na je bari in tashi in je in sayayya na je na yi sayayya a kuɗin na dawo to abin da zai baka mamaki da na tashi sabo banga kuɗin ba amma gaba ɗaya hankali na ya tashi sai ka mata mm ban kawo ta ma a zuciyata ba eh. na ƙara yin wannan mafarkin washe gari mm. sai da na jera kwana kuma zan addu'a in kwanta mm, amma in na murgina dan wannan kawai kai kuma mafarkin na hezo mm. amma lokaci in ni addu'ar ban yin mafarkin in dai takaice maka labari a cikin kwana hudu a na hudun sai na ga yarinyar rike da kuɗin ta zo da kudin ita wannan yarinya sai na ganta rike da kudin tana min dariyar da take min ta ce ga su kai waƙar da na farka daga mafarkin hankali na ya tashi hmm. ban san inda zan ganta ba kuma ta faɗa min sunan ma na ka gane ko eh ban da lamba to dama ban ashe lambar ta ba hmm. wa'inda suka gayyace ni taron suna ne ba hmm. saboda ina gaya maka wannan tashin hankali shiga ka dauka karami ne duk sai tashi kirji na zai ta fas fas tashin hankali ka gane ko mm. na burgita don haka sai na sa yaran wannan yaron ya je mm. ya nemo min yarinyar mm. kuma na ɗan rage maka wani abu mafarkin akwai abin da na siya a mafarkin na siya a mafarkin sai na tashi sai na ganshi a ɗaki na serious nake gaya maka wannan so da haka <laughs> abin ya tsorata ni tun da nake ma harkar waka ban taɓa samun wanda ya tsorata sosai da haka na kira yaron da ya gayyace mu ne na ce mai dan Allah da annabu. ka tuna wata yarinya ta zo ta gaishe mu kaza kaza kaza ya ce kinanatu na ce alhamdulillah ka san gidansu na ce i eh. na ce dan dan Allah da annabu. kada lambar ta ce ban da ita na ce to ka nemo mun lambar ta mm. ya nemo mun lambar ta ina kiranta mm. na ce ta ce salamu na ce mata salamu alaikum ta ce amma alaikum salam mm. ta ce waye na ce baban ne kawai ta fashe da dariya ta ce ka tashi mu ke. na ce i eh. <laughs> na ce i eh, na tashi <laughs> serious na ce ina tashi ta eh. ce to yanzu yaushe za ka yi wakar na ce eh. in Allah yadda eh. a wannan watan zan yi ta ta ce to abin da nake so da kai yanzu hmm. na ma baka tayo hmm. ka natsu ka yi wakar ka in kai ka ka tura mu kowa ka tura mun ta ni kadai in ji da ne wakar ni ta kadai na tura mu ta wasaf <laughs> ina ga muka ba a ziki wani wakar ba ko kuma kuma ne wakar na tura mata ta whatsapp da ce ta yi eh tun kuma daga nan da muke magana da ita eh. ban ƙara wannan mafarkin ba har wajen wata ɗaya na tsine wakar na mm. tura mata ce ta yi ta ce to kai bidiyo na ce zan yi bidiyo mm. in ce kuma waka kuma yanzu ai kayi part 1 ne sura part 2 mm. ita ta gaya mu haka ba eh. na ce kwarai ko ni ma na rula eh. wannan ne sura 2 dan ban yanki ban ƙara shi labarin ba ta ce to za ka yi 1 and 2 ta ce kai bidiyon su <laughs> yarinyar nan yanzu dai ni da ban taba waka soya ba eh. ina ga ko hmm. to ta kai da ne wata waka soya kinanatu hmm. ni ba wasa taba jin sunan bai akan ta kinanatu da <laughs> dai ba lokaci a bari mu shiga wato a gurguje lokaci ya riga ana ta daga mana tuta eh. lokaci ya riga gabato eh. bari mu ji wato yanayin fina mun yi maganar fina-finan ka wani fim ne kawai ga mana kwalli daya wanda ka taba fitowa a ciki ka ji daɗin fitowar shi wani fim ne wannan eh gaskiya ka ji daɗin yanayin da ka fito a cikin fim din gaskiya akwai akwai karangiya eh eh karangiya na ji daɗin fitowa fim ɗin sosai eh, fim ya burge tsohon fim ne amma tsohon fim ne mm. akwai kuma wani fim shi ma na wannan mai prime studio mm. wanda gidigo ne director din sa eh, wallahi ba nuku ba shi ma da ni da marigayi ibro ne mm. kasa lokacin nan squad din na haɗe eh, eh, wallahi to eh, kana cikin wannan fim din kenan wanda ibro yake cewa naira in ya ciro dubu ɗaya ya ce su ne auren su ne wa ma'ana eh to ba ni ne uban ya matar da ya aura ba eh an ne uban matar da ya aura ko karangiya eh akwai akwai ɗayan shi kuma na ukun mm. wannan na mamajo mm. shi ma neman daɗi sosai alhamdulillah masu kallo na san an nishadantu da wannan firin da ka yi da alhaji yusuf babanci ne du da fatan mu kara kiran ka za mu kara ji a bakin ka akwai abubuwa da dama da mun faɗi ba ko insha Allah ani in dai magana ce dole da eh. abinci nake nan magana eh, da fatan wannan me sunanta za ta ji wannan firan kinanatu kuma in ta gani ah, a ba na yi da biyu ba in ma ba ki mun text ki ce ka abu <laughs> da fatan ta ji za ta ce to lalle ka tura da ita na sha wahala na <laughs> sha wahala. gana abubuwa da dama to shi yasa ake so mutum ya zama mai hakuri mm. mai kuma iya magana mm. to kaga ni a gurin nan gaskiyar magana magana ne mata ban daidai ba mm. dan da na ce ba zan ba da ma na eh. sani <laughs> in ce mata zan yi kila da duk abin bai faruwa ba wahala da kai na eh. to ba arziki ta sani shiga studio ne ta kirakin kwakwalwa ta ina tani waka soya ni da ban taba waka soya ba he gan ina kinana tu kinana tu sanna sanne yarinya yar fara <laughs> masu kallon mu duka duka da muka zo karshen shirin mai suna taskar kaniyot a madadin wato Adamu Suleiman da sauran ma'aikatan mu gabaki ɗaya na farin wata da suka kai suka kawo hawan wannan shirin ya gabata ni Muhammad Sani Adamu da shi bakon namu Alhaji Yusuf Babanci Nedu nake cewa mu haɗa mako mai zuwa bi salam ga zango ne na biyu a ciki na gwagwarmayana godiya ga ubangijin yo a ciki na gwagwarmayana godiya ga ubangijin muwa